da arba'in da ɗaya daidai ashirin da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shi ne kitin na ashirin da biyar a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci a shekul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi al'abdali Allah ta ƙara sama rayuwarsa albarka gama ma idan ba manta ba a karatun da ya gabata man kai fasali na goma sha biyu fasalin da malam ya tattauna mana a kan shi'urul amwati libadi ahwalin watan al'ahya. irin yanda waɗanda suka rasu bayan rasuwarsu Allah ke sa suke ji a ransu halin da wasu masu rai ke ciki a rayuwarsu ta duniya mun ji abubuwa iri-iri na ban al'ajabi da ban tausayi da kuma ban takaici a kan wasu na irin yanda su ke ji a cikin rayukansu game da yanda halin rayuwarsu a yau a duniya take a yau za mu tashi a sabon fasali malam ya ce alfaslu salis ashar fasali na goma sha uku halul biya fi quburihim yanda rayuwar annabawa take a kaburbukan bayan rasuwar halin yanda rayuwarsu take a gani annabawa a cikin kaburbukansu bayan rasuwarsu Allahu akbar kaga shi annaba ma na rasuwa wannan sa Allah yake cewa annabi tilka ummatun qad khalat an gane ko da su san kalumumi da aka ci baka tarihin su sun wuce da su da annabawansu amma kun gane ko shi yasa ya ce matan kafa in litta fahimul khalidun innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ذاك باب وندا in dai mutuwa ce za ta bari tun daga ta ɗauki annabawa mafi daraja a cikinsu annan muhammadu ma ta ɗauki wa kuma ya isa babu halin rayuwar annabawa a kabarukan allahu akbar hadisi na ɗaya a wannan fasalin na tasa'in da biyar a wannan littafi an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce al'amdiya'u salawatullahi alaihim ahya'un fi quburihim annabawa da kake jin labarin su rayayyu ne ga rayuwa irin wadda Allah ke sa suke yi a cikin kabarbukansu musalluna har ana ba su dama ma suna yin salloli a kabarbukansu sai ka ce to sai za a yi sallan. annabi ne ya faɗa mu ba mu da matsala tun tun ma mun yarda mu tun kan mu ji zuwa sanda muka ji to da mun ji mun yarda kafin mu ji ma dama mun yarda tun kan mu ji ko babu da matsala inda an ya faɗa matsalar kawai abin ya inganta shi ya faɗi shi kenan kawai jama'a kun gane ko annabawa Allah na sa suna yin rayuwa irin rayuwar da ya san ya take a kaburbukan mu ba mu san irin yadda rayuwar ke ba amma dai ya faɗi suna rayuwa a kaburbukan kuma har ma suna yin sallah gane ko Allahu akbar wannan hadisin al-Imam bazzar ya fitar da shi a musnadinsa hadisi na 256 watan watan mamun razi fi fawaid kan gane ko lamba hadisi na 56 Na sakir a tarihinsa ibn abdi fi kamilihi shi ma bai haƙi a juzuku an biya insa shafi na uku ya haifar da shi a shekul tsakani ya ambaci ingancin hadisin a silsilarsa sahiha hadisi na ɗari shida da ashirin da ɗaya hadisi na biyu a wannan fasal na casa'in da shida a wannan littafin wa anhu an dai samo daga anas bin malik ce, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, annabi ya ce marartu lailat usri bi ala musa na wuce na je zan wuce a daren da aka yi isra'i dani aka yi li'iraji da na je zan wuce ta wurin annabi musa ta ga yaro su lokacin shekara ma dubin da ba ta yaro su ana aituhu iman yusalli fi kabari zan wuce sai na ga gashi tsaye yana sallah a kabarinsa sai ba annabi ya faɗi wannan magana ba ya wani zai faɗi a yadda a kabari kuma a tsaya kuma ana sallah to annabi as-sadiqul masduq gaba kun gani wata irin rayuwa ce Allah ke sa suna yi mu ba mu sanya take ba kun gani a yaya suke yin sallar ba mu sani ba amma suna yi ya rayuwar take ba mu sani ba amma suna rayu jama'a kun gani sai ga gwaiwa a jikin mutum sai ga da wani rikici yaro sai ya tattaɓa ta ya tattaɓa ta sai ce tana nan da ranta ga ta a jikinka gama kun gani ma an yi tattaba lugubi ta ce ta aika musu ma kawai za a cira abin za a yanke a cira abu mu yanzu mu zo mu kalla yan tana da rage muka sani amma ka mutu ta a kai ka mutu jama'a kun gani Allah ka shirya da mu da annabi ya faɗa mu mun yarda daren da aka yi isra'i aka yi mi'raji da shi ya ce ya ga annabi musa tsaye na sallah a cikin kabarinsa inda alkafi bil ahmar a wurin wani tarin yashi ja haka yashin jajijirin a wurin ne ga kabarin annan musa gashi ɗaya ciki yana sallah wani hadisin na musulmi hadisi na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da biyar imamun nasa'i ya fi shi da ibn hibban haka imamu ahmad a musnadinsa hadisi ne ingantacce je karanta silsila sahiha ta albani hadisi na dubu biyu da ɗari shida da ashirin da bakwai hadisi na uku a wannan fasali na tasa'in da bakwai a wannan littafi عن أبي raka رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي ما من أحد باب ونمتن آية تسلم علي da zai min sallama in ya ziyarci kabarina kun sai idan ka je a nan madina ka shiga baki'a a ba ka shiga watan rauda sai na fitili inda za ka fita za ka je ka fita ta kofar gaba can ka kalla alƙibla to ta ɓangaren hagu a kofar gaba za ka sau ga tsibirin manzan Allah tun za ka fita ta kofar to za ka tsaya ka ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatu ya rasulallah. kun gani to ma min ahadin yusallimu alayya babu wani da zai mun sallama illa raddallahu alayya ruhi sai Allah ya dawo mun da raina hatta a rudda alaihi salam har sai na amsa mai sallama da yi mun Allahu akbar Allahu akbar zan tsira kenan to haka kada ta hiya kace at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina to idan kace assalamu ala an-nabiyyi Allah kai sal kai salati ga annabinka to to to sallama ta tabbata jama'a kun gane ko zai amsa ma sallama Allah akbar kaga wanda bai taɓa zuwa umara ba ko haji shi bai taɓa sallama a kabarin annabi annabi ya amsa mai ba kai ta fata Allah ya sa ka a ya amin ai cewa ba ke Allah ya sa jini ce kai ta fata Allah ya sa ka yauwa <laughs> ga mawaki kuma wannan hadisi ne asali mawaki na cewa Allah ka yi ni madina in mutu can tare da manzan Allah in mutu can ba ka yi ba to wannan da kuke gani annabi ne ce in zai yiwu ɗayan ku ya tattara ina shi na ina shi in zai yi ya mutu a madina ya kokari haka saboda ita almadina to annabi ya ce kalkiyar yanda ta san wurin ziga zigi haka ta munafiki zai iya zama cikin ta za a ga duk wanda ya ji ya kagara a bata duk a takure to Allah ya kyauta amma za ka ga mutum zai ban madina yana kuka yana kuka yana kwaɗin cikin barin saboda duk duniya ba wuri nake game na tsuwarsa ko halfa ba a matsa na mota za ga kai ko tsarin madina da bani za ga su da nutsuwa very quiet ko kowanne ba yi tikarin maka bani to tikarin kwaye sai ka zo najeriya amma Allah ko tikarin madina za ta gan su na tsatsu mutanen madina ba irin na maka bani suna da nutsuwa mutanen kirki masu san mutane jama'a kun gane ko Allah ka shigar da shi ne za ka ga mutanen irin ethiopia murtaniya mutanen gansu? dattawa su suna da wannan ɗabi'a duk wanda ya biya wasu shekara hamsin sai ya tattara ya tattara nashi nashi ko mace su ne za ka rika ganin su kulli a masallaci ya san dai kana cikin masallaci ba mu zo kai kama to wallahi nan za shi yi ta rayuwa har su mutu to mu ko Najeriya shi zo yake musu anan ba Najeriya take so ka musu a ciki ko inna Da maka ga Madina gari na mutane kirki gari na bayin Allah amma kun gani Allahu akbar kai sa'a ka rasu a rufe ka tsi'a da ka ga sahabban annabi Allahu akbar wannan hadisi na Abu Dauda ne hadisi ne lamba na 2041 a al Albani ya ce hadisi ne kyakkyawa a sayo Abi Dawud da sa hadisi na 2041 yana nan a sayo Jami'ul Sagir na Albanin hadisi na dubu biyu da ɗari shida da saba'in da ta hadisi na hudu a wannan littafi na tasa'in da takwas na hudu a wannan fasali na tasa'in da takwas a wannan littafi عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيز مذكر الحديث سيدنا أبو بكر an الله hmm. Allah ya الله كرم الشيطان abu huraira ya ce kun gane da aka in an ce faradiyallahu anu, anhu kaman an ce sallallahu alaihi wasallam shi wannan filu da ake ce mai idan ka ji radiyallahu anhu addu'a ce Allah ka ƙara mai yarda idan ka ce sallallahu alaihi wa sallam, Allah ka daɗin tsira da aminci Allah ka ƙara yin tsira da aminci kaga addu'a ce Allah muna roƙon ka ƙara da aminci dan kuma Allah ka ƙara yarda da shi sahabin kamar rahimahullahu abin da suke nufi Allah ji kan shi da rahama Allah muna roƙon ka ji kan shi da rahama ya ce amin wa kaji ko abubakar Allah ya kara mai yadda ya ce manzon Allah ya ce aksiru salatu alayya ku yawaita yawan yi min salati ku yawaita yawan yi min salati jama'a kun gane ku riƙa min salati da yawa Allahu akbar yanzu don Allah daga kullowar rana zuwa yanzu ake karatun nan kowa ya ji tsoron Allah su nawa ya salati annabi banda na sallah wani ko a sallabi jama'a kun gane kaga umarni ne ku yawaita yawan yi min salati ku rika min salati da yawa An ga kai sallah a sallah a ta tahiya ba kai salatin annau ba magana gaskiya fa ba ka da sallah ku karanta salatin nabi har albani ya kulla wujubu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine mazhabin imamu shafi'i imam shafi'i yana cewa faya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu kafakum bin azim sha'ani annakum an lam yusalli alaikum fala salata lahu wanda ya salla a sallar shi bai muku salati fa ba da salla. kun gane ko haka mutum ya kokari ya ga a sallah ko a wajen sallah baka samu da yawa annabi salati ba kai kai asara amma a sallah dole kai kawai da aka saba a ta yi farko da ta biyu sai an yi salati wasu ka ce duk sai an yi wasu ka ce a a ta hiya ta biyu ce ake salatin kawai a kan dole amma ta hiya ta farko ba dole ba ne ba sai an yi ba sai dai in sallar ne raka'a ɗaya ce kamar ta asuba to dole fa a wannan ya kai sadaki annabi ya ce aksiru alayya sala ku yawaita yi min salati fa inna Allah domin Allah maɗaukakin sarki kala bi malakan in kabar Allah ya wakilta min wani mala'ika ya aje min wani mala'ika nan wurin kabari na ai za salla alayya rajulun min ummati duk wani mutum cikin al'ummata da ya zo wurin kabarin waye min salati alali zalikal malaku annan mala'ikan sai ya ce mu kun ji wani iko Allah duk wanda ya je kabarin annabi annabi ya ce akwai wani mala'ika da Allah ya girke a wurin duk musulmin da ya je wurin kabarin annabi kana salatin annabi sai mala'ikan ya zuwa ya ce wa annabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad inna fulan ibn fulan lallai wani dan wani shine yazo wurin kabarinka salla alaika sa'a yanzu nan da kake gani a wannan lokacin ya maka salati Allahu akbar Allah mun gode maka insha Allah mu je mun samu shiga eh eh mun samu shiga mun je za mu salata annabi wa annabi sallama hmm. wani ko sai zai kiri kawai sa yana kallo kuma ka wani abu ko duk waɗanda ake karantawa galibi sai gaba cika samun irin wannan damar na zuwa ba sai ƙozo sarkin jahilci sai ga kawai yana su zuwa mashi amma kowa in kana zuwa karatu in ka ji irin wannan kari jewa kusa ba nesa ba Allah buɗo hanya Allah muna roƙonka duk wanda ya taɓa zuwa Allah ya kawo hanya ya koma wanda bai taɓa zuwa ba Allah muna roƙon kawo hanyar da zai Allah ka samu cikin zaɓaɓɓun bayanka da suke yawan fatan zuwa aikin hajji da umara mu riƙa yawan ziyartar masallacin manzanka ya amfani da wannan dama na ziyarta annabin kamanzanka mai mai salati ne ke sallama jama'a kun gane ko Allah ka sauciya mana Allah ta mana wannan arziki in Allah akbar gaji yanzu mala'ikan ma da ya tsaka aji har ya san ka ma kaga har ya san ka to gashi inna fulana ibn fulani amma baban ka ya sani amma na an samu shiga sai ya ce na dan wani Allah ke sanar da su ki ka faɗi sunanka ba mala'ika faɗi sunanka ai ka haye oh, kuma ya haɗa da sunan babanka na dan wani shi ne ya zo gashi yanzu nan yake maka salaki wadda irin waɗannan mutum ya ta addu'a Allah ya kai shi gaskiya Allah ka mai sa mana wanda bai cikin ruwa ba Allah ka kawo masa hanya a na kwanar Bishe salati a nan? Eh, ba, ba yi da ke cewa da hadisi abin da ya ce ya kuɗi ka ya ci aiki da komara. Ita zai ce masallaci Allah ka je ka tsaya ba sai kabarin. kai mai sallama kai mai salati to sai ka samu shiga mala'ika sai ya ce wani dan wani Allahu akbar yanzu ai da daɗi kowa nan kawai wani a gidan rizo sai ka ji an ce buhari ya faɗi sunanka ya faɗi sunan babanka dala yanzu ba garga ba ce gare ka ko to an faɗi sunanka kai kai ba faɗi sunanka ba shi ko an faɗi nashi ko ba haka ba to ballantana za ka haɗa mala'ika ne da buhari to mala'ika ne faɗi sunanka kuma ya haɗa da sunan babanka ha wannan ba samun daraja ba ne ba Allah ke mana ita Ana hadisi alimamu ne ya ruwaito shi yana nan a cikin sura sai ta albani hadisi na dubu ɗari da talatin hadisi na biyar a wannan littafi a wannan fasali na tasa'in da tara a wannan littafi an ausu bin ausin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce aksiru alayya min as-salati yawm az-jum'a ku yawaita yi min salati daren juma'a ranar juma'a kar wasa da yi min salati da yawa kun wani abu babu wani abu da ke sa musulmi ya rika ganin haske a rayuwa kamar a biyu na farko wallahi yawan karatun ƙur'ani duk abin da ka sa gaba sai ka ga haske a cikin shi ko menene aiki kake nema ya karatun ƙur'ani za a ga haske jaraba za ka yawaita karatun ƙur'ani admission kake nema sana'a kake nema ko aiki wallahi in kai wa kai annabi ne wa Abu Zar yace masa wa alayka bi tilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ard wa zukhrun laka fis samai nurun laka fil ard wani irin fara haske ne da zai rika haskaka maka duk abin da ka sa gaba a doron ƙasa ƙur'ani haka yi kuma wani irin tattar arziki ce da Allah ke tattace maka abin ka a can sama ta yanda ba gara ba zago to ƙur'ani yana sa bawa ya rika ganin haske a duk abin da ya sa gaba a wannan rayuwar duniya amma ba a karanta ƙwari to kana da matsala abu na biyu da ke sa mutum ya riƙa ganin haske a rayuwa wallahi tallahi shine yawan salatin aljabaran juma'a duk yan matsaloli za ka ga mutane na complain kansu in kana yawan salati a juma'a sai dai ka riƙa jin ana sa kai da aka zama ka ana complain sai ka ce ɗaya kai ba wai kana wani alfahari wani amma kai dai baka kawo sama matsala ba wallahi salati kake ran juma'a ai kana yawan salati ne ran juma'a shi ne duk da wannan complaint din tambaye shi kaji kafa nawa yake salati ko kafa ɗaya kafa ɗaya bai sai na zai gona ce ba hasken da zai yi. jama'a kun gani to ka gani yau talata laraba alamis juma'a ko Jibu, juma'a gwada ka gani zuwa mako mai zuwa za ka ga canji insha Allah abinda Allah bai so ka fada shi shi ma sai gwada ka jama'a kun gani juma'a na yi ka ce to in da mun ji a karatu bari mu gwada mu gani <laughs> Allah za ka gwada sai ka wuni a ranar kanan salati wani ka gwada shi ne wani tun daga gobe kuma za ka ga canji ba canjin da za ka gani Allah ba abin da za ka gani ma kun gane ko ana kwana biyu ka gama ka ga wani canji ba kwana uku hudu biyar bakwai a ta dawo shi wannan satin shekari dama na gwada na gaba shi Mata ya gwada Allah ya gaba shi dama da ka gwada shi ne shi ma sai gwada ka ku gani sai ka yadda ka samu yakinin wannan hasken za ta gan shi dalilin salatin kawai da gaske za ta gani jama'a kun gani Allah ka shirya da ya ce aksu alayya min as-salati yawm al Jin ran juma'a ku rika yawan yi min salati yawan yi min salati ran juma'a yana zama haske gabawa akan abin da yasa a rayuwa fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin da kuke min ana bujuro min shi ana nuna min gashi wani dan wani shine ma kaga annabi ya san da ke ba zamanin kuke ba amma za a buduro mai da salatin da ke ne salatin kagawa na nema kan wani jikan wani mahala da wani kwanabi ba taba ga mai ba taba ga annabi cewa gashi ya yi wa annabi salati ba ranar kana rayuwa kawai kullum cikin cikin ciki da nunkufurci ta wura shi kana zubar baki ba ka da kwakwabo ba za ka samu kwan ba an gane kalu da annabi wannan magana sai sahabbai suka ce kai fa su alaika ya za a buduro ma a nuna maka salatin da wani cikin mu zai ma wa kadin farimta bayan in kara su kare dukkuje shine wahiyar ramin an gane ko wa farimta bayan karu dukkuje bayan rasuwa da za a yi a nuna maka ko bayan karu dukkuje ka rasu ce قال سيتي إن الله تعالى حرم على الأرض أي الله يحرم تام a أن an أجساد الأنبياء iya cin naman annabawa shi yasa duk wani annabi dai ka san inda kabarin shi yake za ku je ku buɗe billahi allazi la ilaha illa za ku yana nan a yanzu annabi Yusuf shekara nawa da rasuwarsa ta da Musa ya zo an ne ko zai bar masar ya koma filistin zai bar filistin ya koma zai bar masar ya koma filistin Allah sai ba da umarni cewa kakka garin ku kwakula kabarin annabi yusuf ku tafi gawar wancan kuri ya tabin tsofaffi ya ce tambaya ko ina jama'a to da Allah kun ji abin Allah ya ce ina kabarin yake ne kowa ce kai gaskiya muna da labari amma daidai ina ne gaskiya mun manta sai wani ce a tsaya ai ga tsofaffi ta je a tambaye su aka je aka tambaye su ce to su ma dai ba za su iya wurin ba amma dai a kotu tsohuwa ya ka je aka tambaye ta ta ce a israfil nan musa ya ce alhamdulillah mama ta ce na'am da Allah muna son ki nuna man daidai ina ne da ce ba zan nuna ba sai an bani aljanna sai an baki aljanna mama ya ce ya ce to tsakanin da Allah kin ga aljanna eh ba kawo ba ki za ki taimaka ki nuna ki taimaka ki nuna har aljanna sai sai malaman ɗariƙa su ne ke ba da ita kowa da mutum ba ba tuni ce ne da kan baki ta ma ce a kin ga aljanna ina eh, kawo mace ki dai ce ka ci nuna mana ta ce ita kuma sai an bata aljanna ta ga tsohuwa da wayo to sun tsohon kuma ne na zamani cewa za ta yi dala nawa za a bani dala nawa za a bani sai an faɗi kuɗin da za a bani iza za ki je ki mutu ba shi ma bi tsohuwa ha haka shi ko ku ta faɗi ta ki faɗi su kuma ce ka su bangare sai ubangiji ya turo da mala'ika wahayi a gaya annabi musa ya gaya mata je aljanna ya ce ya ta a je ta nuna annabi musa ya ce masu so makindi ga wahayi daga allah allah ya ce ya baki mu je ki nuna ce yanzu namiji magana ta wuce suka je kamar irin kubannin nan wallahi har kubarin har ruwan irin misalin kubanni ya dan zuƙo ya zuƙo ya matso kusa da kabarin tsohuwa ce kisikis aka yi daidai nan ana buɗe ƙasa ana kwashewa kawai sai gashi lafiyayyen mutum kawai ka ɗauke su ƙasa ba ta cin naman annaba jama'a kun gani mu ma a cikinmu akwai bayan allah da za ka ga allah ce ya sa ƙasa ba ta cin naman wasu haka suka dace shekarar sittin ko ɗari da mutuwa amma ga an je sai ga wannan nan Jama'a kun gane ku Allah ka shirya da Wani hadisi abu dauda ya fidda shi hadisi na dubu na arba'in da bakwai ma fudda shi a mujalladin farko shafi na 91 da zuwa da biyu ibnu maja ma ya fudda shi hadisi na dubu da shida talatin da shida hadisi na dubu da saba'in da biyar alimamu darimi ma ya fudda shi bai haƙi a littafin shi kitabu da awa kabir kamar yadda zo a cikin alhidayatul ruwat hadisi na dubu ɗari uku da goma a shekul albani a silsilas a sahihu sunan abi dawudansa ya tabbatar da ingancin hadisin hadisi na dubu da arba'in da bakwai da karanta mishkatul masabih hadisi na dubu da ɗari uku da sha shida a shekul albani ya ƙara tabbatar da ingancinsa a silsilas sahiha hadisi na dubu da ɗari biyar da ashirin da takwas ya ce isnadun sahihun isnadi ne ingantacce isnadin hadisin Allahu akbar alfaslun rabi sai fasali na hudu mala ya ce almu'min shi mumini fi kabari lokacin da ya rasu aka je aka rufe shi a kabarinsa ya tamanna a cikin kamarin kullum yana guri koyaushe yana gurin wuzza da min alkhair da zai samu damar ƙara ayyuka na alkhair duk wanda ya rasu aka rufe shi a koyaushe sai ya rika guri zan tashi zai rika gurin yana fatan ayyukan alkhairan da ya yi sai ta fata yana gurin da zai samu dama ya ƙara wani abu ka san mutum na mutuwa fa an gama ko me yayi kenan ba za a rubuta ba da haka da wani zai mutu a saman bene kai kana nan ya aka yi aka yi dama inda ya rasu daidai wurin bakin abu haka a haka ya rasu Diska da huru kana ƙasa zaune kim sai faɗo ma a wuya sai kuma ku kwasa daga nan ka wuce a lahira ba abin da za a yi saboda ai wari gare shi ba kai kyauta ya kyauta gawa biyu kenan to ka gani ko haka da za ku zo yi magawa wanka ba na ɗan danna ciki ba don in kashi ko fitsari ya fito ta yin haka kun matsa sai ku ga cin subhanallah ko ka ji cin subhanallah ba lada kafin ya mutu ne in ya ce subhanallah zai samu lada amma ku ka matsa shi <laughs> da wani ce subhanallah ba wani subhanallah ya riga ya mutu gawa ce ba lada cin ladan da za ka samu kafin mutuwa ne kullum na adam yana cewa yana cewa yana cewa ne yana cewa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ma tabnu adam in kafa anhu amaluhu illa min salatin an gane ko sadakatin jariyatin aw waladin salih da ulahu ay ilmin tafa'u bihi to sai kuma wani ƙari da suka zo a wata ruwaya amma don kun zo mu ga wanka kuna matsa cikinta da kun ya kuna ƙara matsa ya kuya ce subhanallah wannan ba wani lada kun gani watan wani wuri ne a makogoron shi ya haɗu da wata tsoka da kuka matsa ta buɗe shi ne ce subhanallah amma ba faɗi yadda zai samu lada ba duk wannan ayyuka na lada za ka yi ne kafin ka mutu idan mutum ya mutu yana kabari sai ya rika guri ya rika fata da zai samu damar tsara wani abu na alheri da ya so amma ba za a ba shi dama ba ba za a taɓa ba shi dama ba ya riga kuma ya wuce ban tausayi dan adam kalli shi ka gashi da ran shi da lafiyar shi amma sai ya zauna kawai na tambaye mutum ya zauna yana kallon hausa fim ko indian fim ko american fim ko rasanin koras silmaniya ko ma wace ce jama'a kun gane american fim ko indian fim wani ma fa bulu fim yake kallo to kana kallon bulu fim ina faɗin subhanallahi kana kuma da dama da za ka yi waɗancan kai waɗannan amma mutum ba zai yi ba yana mutuwa kuma in ya hanki bala'i da masifar da zai tarar sai ya yi gurin da zai samu dama ya ƙara ayyuka na alkhairi ko ba dama dama an riga an baka ita ta yi wasa da ita shi yasa ce ni'imatani maghbuna tarifi kasirin min nas wal faragh ni'ima ce guda biyu da Allah yake wa bawa amma ana shammata ana kwashe kafa daewa mutane ana shammata daewa mutane kan waɗannan ni'imomin guda biyu Allah ya maka lafiya ga abin da za ka yi da lafiyar ka tsubure shi a kwanciyar kabari ko a kiyama da lafiyar ka za ka iya abin amma ka sai rashin lafiya ya faɗo mutum ya riƙe tunanin dama dama wanda yake lafiya dama ya tuna fulfuli da ya ta azumi da ya kaba jama'a kun gani kuma da na sani kiyaye kiyaye jama'a kun gani tun da ƙuruciyarka kamun ƙusa ta kama ka ba kai ƙoƙarin yawaita ma kanka yin azummukan na fulfuli ba litinin alhamis sha ku sha sha yanzu ka ɗan manyanta inda ya masara ce ko shinkafa duk waɗanda ake ci yanzu ba su da amfanin komai a jikin mutane shi sa kaga ana cin amma ana kulsa wani kullum zai ci so uku na amma ya iska kullum kuma ya kama turu sun cewa shi ba ulsar ta gani ba abin da kake ci ne bai da wani amfani tuwo ne fa na shinkafa ko tuwon masara wannan shinkafa shekarar ta biyar ko bakwai a aji har ya sa masa magani ake yi amma su masu ɗaukar matakai ne ita irin nan ne wasu za shekara biyar sai rayu kawai sun gama su ita ba haka bane to haka ake ce mutu ana kawo mutane na ci abin tausayi kuma ka yi ta ci sai ka ji kawai kuma kullum ƙwarsa rana kuma sai a ce maka yin wa damuwa to sai ka gaba ka cikin wata fashe damuwa tunda kana ci so uku kullum yunwa kuma kana ci so uku kullum to yaya abin yake kai mana ya abin da kake ci ne da rashi da rashin shi a tsaye ne da jikin ɗan ko ka kana ƙarfi ba sanyi Allah kyauta kai kyauta kaji dan adam ne ta da lafiya Allah ya maka wal faraq ga chance kana da dama kana da can da za ka tashi ka ɗanyi wani abu ta yi gama cikin kawai na sai na wani shashancin kullum ke kenan kallon kwallo kallo ba fi kwallon ba bari ma a shekara jijjiga jikinka da yawa ya ɗan maka wani amfani a jiki kallo kawai kaɗa to ba zai kafa na fula ba kai sai gama kun gane sallah da kake yi amfanin ta wurin motsa gaɓoɓi ya ma fi amfanin kalla da gudu-gudan banza da kaji kana yi domin ita wannan ba gabar da ba ta motsawa kuma ga lada da a sai ga ta shi sallan na fa na ka nawa shi ya gaji amma ya ta ko bai gaji ba a shekaru sauwala lahu wa amla lahu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an samo daga abu hurairar Allah ya tsara masa yadda abu hurairar ce marar nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ala kabarin dufina hadisan annabi ya je wucewa ta wurin wani kabari wanda aka rufe mai kabarin ba da daɗewa ba ba da da rufe wanda ke kabarin ba da kabarin nan da alamar kasa ba ta ma bushe ba annabi ya zo zai wuce ta wurin shi na dufina hadisan ba a daɗe da rufe wanda ke cikin kabarin ba Fakala sai annabi yake ce ma waɗanda suka taho tare da shi Raka raka'a ne khafifata ne ga a biyu masu ɗan sauƙi raka farko fatiha da ina ina raka ta fatiha da kulwan lahu su ne yi masu ɗan sauƙin ba ko to waɗannan raka'o'in guda biyu masu ɗan sauƙi limma ta haƙƙin runa daga cikin waɗanda za ka kuna renawa wai maimakon su tashi sai ka zauna ka ta jira ana ganta wani ai ba wani abu ba ce ƙarya ta alherin da ke cikin ta za a gani to raka'a biyu masu ɗan sauƙi da ba kwa ɗaukar su komai ya duka wata nafaluna ku riƙe yin da su ya duhuma a haka ne ko yaziduhuma hadha sai ka tsallake shiru ila kabrin kun gari huma haza fi amali kun ga wurin sai ka ce shiru ila kabrin wata raka'o'i biyu da kuke ɗaukar su ba wani abu ba ku yi nafila da su huma haza, da wannan mutumin da ke cikin kabarin nan zai ƙara fi amalihi ya kara yi a cikin aikinsa na alheri ya shuri ila kabarin sannan na nuni a lokacin yana nuna musu zuwa wannan kabarin da ke gabansu annabi ya ce raka'a biyu masu ɗan sauƙi da za ku yi nafula da su kun gane to sai ya ce wanda ke wannan kabarin sai nuna kabarin ya ƙara ayyukan shi na alheri na fila raka a ɗin da zai samu dama ya ƙara aikin shi na alheri ko habbu irai wallahi da haka ya fi soyuwa a gare shi din bakiyatu ya ko na abin da ya rage a duniya ku gaba daya daga yau duk abin da ya rage na duniya a ce za a kwaso a ce an bashi to da zai samu dama ya ƙara na nafila a biyu masu ɗan sauƙi. Allah ya fi ya aure shi fiye da duk abin da ya rage muku na duniya tattara gaba ɗaya a bashi to gare na fular ka a biyar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalle wa motocin garin ku ba a tattara a ce ga su sai ce a shi dai da za a bashi dama na fular ka a biyu masu ɗan sauƙi ma ba sai ya ga dogon sura ba sace ya fi soyuwa a wurin shi fiye da abin da ya rage na duniya yau duka a tattara a ce a bashi to gara na fi ka abincin saboda alherin da zai gani a cikin yanta ya ƙara a ayyukan shi na alheri amma ku biyan da mutane ke sakace an kashe ma wani yau sharafansa da buɗe alƙur'ani ka karanta shi ma ya manta tsakaninka da Allah a ce yau sharbanka da tashi kai kula cikin dare ji da rabi zuwa uku da rabi wani ya manta sai wacce sa'a da iya tuna tun azumi aka kai da shi Tun kuma da azumin ya wuce shi kira ta ga ya ƙara tashi cikin dare to sai sannan dare ta kafa baki ke ta dawo shi ne sallah azumi kaga ta kafa ce ba ce eh, duk da kaza ga yanzu ana kokari duk kafa ana yi sai yana da musulmi to ko kawai ka yi sai ga su ma suna yi shaji kawai ko karatu ne ba daɗi suna dai abin su a haka bayin Allah Allah da iya an sa mana san muke nan? ba iya mu bane hmm. Allah ne zai tausaya ya amsa Allah ka tausaya mana wannan hadisi na ibn sa'id ne a zawa zawa'id zuhudi ɗinsa a gane ko kawunu ayin amma mu imamu rani ma ya ruwaito al'aukar ɗinsa. shekul albani a silsin sahiha ya ce isnaduhu sahihun isnadin hadisin ingantacce ne ala sharti muslim ya cika sharti na muslim hadisi na dubu da ɗari uku tamanin da takwas hadisi na biyu a wannan fasali na ɗari da ɗaya a wannan littafi kun ga wancan hadisin da ɗari kenan dama hadisan ciki cikin littafin gaba ɗaya ba su ci ɗari a hadisai ne gaba ɗayan su ɗari da hudu har yanzu an kusa gama ce littafin kala yace an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jabir ya ce ke za da kanan mayyukul kabara idan mamaci ya shiga kabari aiwa shi ce shiga ba sashi ake waɗanda na ga mamaci kan shi yake shiga kabari muna yara a nta lokacin nta kaduna ana kama ta nan zaria ba wani nta banda ita kadai ce nta kaduna sun taɓa program na wasu ƙabila yan turi a jihar jini aka nuna watan al'adarsu na in an mutu ni na gani a tv da gaske mutum ya mutu ba amma suka naɗe shi da farin wani abu wurin shekara shi da wani abu ba. wallahi da kan shi ka zo suka fulla kan zakara jini na zuba suna kewaye gawar da shi ana kiɗa suna ta kewaya jini na zuba kawai gawar fana kwance wani suka kawace ta rike gaskiya suke wa kaka dawo bayan ana ta kiɗa wani ya wuce gaba yana mata haka da zakara yana yin baya tana tafiya tana tafiya kawai na bincina yana mata haka a ƙarƙashin wata gada sun haka kabari kada mota shi ana manta Jikan ta gawa ta je ta shiga ramin ta ka kashi ka kwanta kawai ka mai da ƙasa to kaga inda za ce zuwa ta shiga kabari ke kuma wannan tsafi ne tsafi ne domin yanzu mutum ya wuce a gida a zata ka kaya miƙe waye zai tsaya to ko sallah aka zo liman na gaba ya yi Allah bar kawai ga yawon saka ba liman zai fara gudu ba ya yadda ta kama shi ya ce idan da kanal mai su alkabara idan mamaci ya shiga kabari abin nufi in aka sa mamaci a kabari musilat lahul shams inda gurubiha sai a siffanta mai rana gasa a lokacin da ta sunkuya za ta fada idan ne aka tashi a kabari sai a nuna mai sai a misalta mai kamar da rana ta sunkuya lokacin da za ta fada a lokacin muni ne ake magana sai hankalin shi ya tashi ya rika tunanin ga rana za ta faɗa bai wa Allah la'asar ba har ba ta faɗa bai yi ma Allah la'asar ba sai kaya kuli sai ya rika cewa da uni ya rika cewa mana ku ku ce ni ku banni ku salli in wa Allah la'asar kamar ranar nan ta faɗa ya rasu ba an sa shi a kabari amma sai ya nuna mai kamar ga rana za ta faɗa to saboda ya saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ranar ta faɗa sai ya rika roƙon arziki da ku ce make ni ku banni ba zan kuma Allah sallar asar kafin ranar nan ta fada to wanda bai damu da sallah ba fa ka ga mumini na kuri a bashi dama ya sallah kafin ta fada a cikin kabari bayan rasuwa Allahu akbar wani hadisi na ibn Hibban ne mujalladi na bakwai shafin 385 da dai karanta hakikin da shu'aibul arnaut yayi haka ibn maja hadisi na dubu biyu da saba'in da watan biyu da kuma ibn abi asim a kitabu sunna Yan ka san sharhu sunna kitabu sunna haka yake na ibn abi asim wanda ya gan shi ya siya hadisi na ɗari takwas da sittin da bakwai da sheikh shu'aibul arnaut ya ce hadisi ne hakan Allah ka shirya da al-faslu khamis ashar fasali na goma sha biyar dama a na sha shida rubutun littafin ya tsari an gane ko sai kuma a na sha na sha bakwai na sha bakwai ya tsari an gane sai kuma ya zo wanda wasu fa'ida ta shi da za mu karanta ta mai amfani ga malaki da Allah ka ce taimake mu to fasali na goma sha biyar ziyaratul qubur ziyartar makabartu ko makabarta wannan sun ne an gane ko dama duk wanda ya rasu tsakanin shi da 'ya'yan shi danginsa to abu uku ne tsakaninsu abu na farko yawan yi mai addu'a duk wanda baban shi koma maman shi ta rasu ya yi ƙoƙari ya rika yawan yi musu addu'a kar ka yadda motsi ka yi baka tuna da su kai musu addu'a ba to ɗan arziki irin albarka haka yi in Allah ya so a tsarin jeren jiyar karatu za mu karanta littafin al'adabul mufa na imamul bukhari ne sayo bukhari ya rubuta littafi na tarbiyya na adabi a musulunci al'adabul mufrad kun gane ko wannan duk wanda ya gan shi zaman shi ya cikin kamar ya zuwa alhina mai sayon bukari ya yi shi ka yi kokari ka siya ba sai an zo ba fara karatun shi yana da matuƙar kyau har na kan ce ban san yadda ake gaskiya daruruwan nan namu ba a riƙa yawan karanta da littafin ba yawa bisina ko to yanzu ya na da cikin talabijin aina manta haka ko to kage yanzu malaman suna an dawo da karatu to ya yi wallahi yana da kyau matuƙa to ka gani ko Allah ka shirya da mu to nan da za ka gane waye su waye iyaye farko farkon littafin to ziyaratul qubur abu ukul na farko yawan yi musu addu'a na biyu yawan yi musu wakashi ko wannan kwatar nan da za a ga wani lokaci ruwa bai bi cikin ta ba saboda abin ya abu ka zo ka gyara sai ka ce ka gyara ne wakashi ne ga iyayenka duk wanda ya wuce lami lafiya ladan su za a kaiwa ka gina masallaci ko ka gina makaranta jama'a kun gane ko ka haƙa rijiya ko ka sa famfo ka biyan wasa bot gari duk wannan ka yi a matsayin wakafi ga iyayenka eh, ko ka sai littafi za a fara karatun wani littafi sai ka siyo duk karama mutane sai ka ce ka yi ne wakafi ga mahaifanka duk ladin su za a rika cewa to bayan addu'a ce wannan bayan wannan dama ba uku ne sai rika ƙoƙarin ziyartar su a can inda aka rufe su a kabari ka rika yawan yi musu addu'a kuma a wurin in kashi a kiyaye bid'a abin da zai sa Allah ya hushi Allah ka kare hadisi na ɗaya a wannan fasalin na ɗari da biyu a wannan littafin an burai da ka radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'allimuhum ce manzo Allah na karantar da su idza kharaju ila al-maqabir in sun fita daga unguwa za su shiga makabarta ziyara fa kana yaqulu an gare ku me yin addu'a da annabi ya ko sai ka yana cewa assalamu ala ahli diyar annabi iya addu'a shiga makabarta magauta ba ko kwabu a littafin ka take zai ka haddace assalamu ala ahli diyar wa fi ruwayatin a wata ruwaya ko cewa annabi yake yi assalamu alaikum ahli diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم الآفية الله أكبر kana shiga makabarta sai ka ce amincin Allah amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mazauna waɗannan gidaje a wata ruwaya ko amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku masu waɗannan gidajen min almu'minina wal muslimin mu'minan cikin ku da musulmin cikinku. ku wa inna insha Allah in Allah ya so mu dinnan masu rizqu ne nan gaba ba da daɗewa ba mu ma mun kusa tahowa jama'a kun gani laraba na cewa kullu acin qarib wa kullu qaribun qad'asa duk abin da aka sa mai ranar zuwa to ya kusa abin da duk ko aka ce ya kusa ya mazu yanzu da yadda suke ganin wani nan ba da yansa sa ranar mutuwa shi ba to na ta kusa shi yasa tun da Allah ya sa ranar tashin alkiyama wannan sa ya ce ikita rabace sa'atu wan shafal kamar annabi ya ce ana wa sa'a ta hatsayi kenan tashin kiyama ma kamar ta zo ne